الذين هم على صلاتهم دائمون su ne waɗanda suke dawwama a kan sallolinsu ba sa shagalta gabarinsu kuma suna yin su a kan lokutansu da aka ƙayyade